Assalamu alaikum. wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wannan canan na mai albarka domin samun ilmantuwa da kuma fa'idantuwa a kan abin da ya shafi gyaran kwamfuta a da fatan ana bibiyar mu daki-daki. Yau topic ɗinmu na yau shi ne, wato darasinmu na yau shi ne, part identification. Idan muka ce part identification wato mu fahimci ɓangarori na jikin kwamfuta abubuwan da suka haɗu domin suka haɗa kwamfuta to a wannan topic ɗin namu za mu yi amfani da kwamfuta kala uku da farko dai za mu yi amfani da wannan wannan set ɗin wannan desktop ce wadda take da cpu da keyboard ɗinta a rabe sannan abu na biyu kuma za mu yi amfani da irin wannan desktop wannan ma desktop ce amma kuma ita da monito ɗinta da shi processor ɗin a haɗe yake a waje ɗaya tana da ɗan bambanci da irin waccan wacce muka nuna tana da ɗan bambanci sannan za mu amfani da wannan wato laptop kenan za mu amfani da laptop ita ma domin mu san part identification dinta. yau wato za mu fara da irin wannan desktop ɗin ce domin ita ce kwamfutar da muka fo a familiya da ita wacce mutane suka fi sani a wannan desktop ce wacce ita a bambancin da ta da all in one shine da cpu ɗinta da kuma shi monitor ɗin a rabe yake sai an yi amfani da waya tukunna a haɗa su wannan shi muke ciwo monitor wannan abin da muke gani wato screen kenan wanda yake ɗauke da display screen a amfanin sa kowa ya sani amfanin monitor shine is an output device wato device ne da yake taimaka mana wajen mu ga abin da muke yi aikin da muke a cikin kwamfuta sannan wannan abun na ƙasa shine keyboard amfanin keyboard shine a domin mu shigar da datas ɗinmu da muke so a wannan bidiyon ba wai muna so za mu koya mutane a amfani da waɗannan abubuwan kawai dai bayan da za a ce ma wannan abu kaza ne kuma ba a ɗan yi ma bayani kaɗan a kan abin da yake yi ba da kuma amfaninsa. sannan wannan ɗin da muke gani shi kuma sunan shi mouse wannan mai ɗallin ɗallin ɗinnan wannan ɗinnan sunan shi mouse amfaninsa wajen navigation yadda zai taimaka ma ka yi ka shiga inda kake so a cikin kwamfuta sannan shi kuma wannan shi ne kamar yadda muka faɗa ne central processing unit wato cpu kenan a nan nan ne injin kwamfuta yake a nan a wajen ma'ajiya wato hard drive storage device kenan da su su waye komai a nan suke za mu yi bayanin su dalla-dalla a cikin wannan bidiyon idan allah ya yarda sannan wannan ɗinnan da muke gani wannan kenan shi kuma sunan shi ups wato universal power supply amfanin ups shine domin ya samar da wuta ta ɗan wani lokaci idan ka samu shortage of power da zai ɗan riƙe ma wuta ka ɗan yi abubuwan ka ka ɗan yi saving da dai shauransu za mu yi gaba za mu yi bayanin cikinsu da wajen waɗannan abubuwan insha Allahu a biyo mu za a samu amfani